muhallu shahid Allah ya ce ka ce wa muminai wa kullil mu'minina ya ghuddu min abu sarihim muminai su rintsa ganinsu sannan kuma ya ce wa ya yahfadhu furujahum su kare al'aurarsu kaga akwai alaƙa tsakanin rintsa gani da me da kare al'aura kuma a aya ta 31 ce wa kullil mu'minati yaghdudna min abu abusarihinna kuma wa ya yahfazna furujahunna me dalili